daren 28 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 16 ga watan novemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 53 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu wanda malam muhammad din al'albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu alhafi hafid shamsuddin al-zahabi rahimahullah wannan littafi yana karantar da mu ne aƙidar musulunci don ganin tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka akan halittunsa akan al'arshinsa kamar yadda nasoshin alkur'ani mai girma da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama suka tabbatar da haka da maganganun malaman farko Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi gabanin su muna cikin tarjama ta Al'imamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani Abu Abdullah imamu ahli sunnati wal jama'a rahimahullah wanda a darasin da muka ji a baya mun ji maganganu game da tarihinsa da irin zuhudinsa da rayuwarsa za mu yi tattauna a wannan darasi insha Allah game da al almihna wato fitintunin da al'imamu Ahmad ya fuskanta game da matsalata a halkul qur'an za mu karanta daga littafin albidayatu wan nihaya na al-imam al-hafiz al-mu'arrikh abu al-fida isma'il ibn kathir ad-dimashqi wanda ya rasu zar shekara 774 a wannan ainihin juz'i na 11 a bugun dar ibn kathir da tahqiqin su malam abdul qadir arnaud da doktor bashar ma'aruf award wannan bugu an buga shi a hijira da shekara 1428 a daidai 2007 kenan kamar shekara goma da suka wuce gashi a cikin inda al'imamu ibn kathirin ya ce a hadasu sanati 18 wa 200 bayani akan abubuwan da suka faru a lokacin hijira tana da shekara 218 malam ibn kathirin ya ce fi hadhihi sanati kataba al-ma'mun ila na'ibihi bi baghdada ishaq ibn ibrahim ibn mus'ab ya'muruhu an yamtahina al-qudata wal muhaddithina bil qawli bi khalqi quran a farkon wannan shekara ne ma'mun yana can kasar tarasus a lokacin ya rubuta ma wato wakilin shi da ya bari a garin bagadaza mai suna ishaqa ɗan ibrahim ɗan mus'ab cewa ya yi ma malamai da alƙalai da malaman hadithi jarabawa akan faɗin cewa ƙur'ani halitta ne wa an ilaihi jama'atan minhum ilar rikka kuma a aika da wasu daga cikinsu zuwa ƙasar rikka su tarar da shi a can sansanin sa kenan wa nuskhatu kitabil ma'amuni? ila na'ibihi mutawwala yace rubutun da ma'mun yayi zuwa ga wannan gwamna nashi dogon zance ne qad sarada ibn jarir ibn jarir ya korota a cikin tarihinsa wa madmunuha al-ihtijaju ala anna al-qur'ana muhdathun wa laysa biqadimin da ke cikin wasikar shine yayi kokarin cewa ya tabbatar da lalle al al-Qur'ani ba zancen Allah bane al-Qur'ani halitta ne kamar sauran halittu ya kawo wasu ayoyi da hadisai waɗanda asalin ma'anarsu ba haka ba ne kamar faɗin Allah ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin da ire irensu su haka walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati da ire irensu ya ta kawo dai maganganu iri daban-daban malam ce wa qad sannafa bukhari kitaban fi hadha ma'ana sammahu khalqa af'alil ibad al imamu abu abdullah al-bukhari rahimahullah yana da littafi da ya rubuta don tabbatar da cewa ƙur'ani magana Allah ne A ayyukan bayi halitta ce ta Allah da su da bayin gaba ɗaya littafi ne mai kima ƙwarai a cikin babi na gida ƙanƙani haka shafi ɗari zuwa da ashirin ko makamancinsa sunan shi khalqu af'alil ibad malam ya ci gaba da bayani yana cewa wal maqsud anna al kitaba lamma warada bagdada ƙuri'a 'ala nasi. yayin da wannan littafi ya zo ƙasar bagadaza wannan saƙo daga sarkin musulmi ma'amun aka zo da shi ƙasar bagadaza sai aka tara mutane malamai waɗanda ya faɗi sunansu cewa da wane da wane da wane yana so a tambaye su mai za su ce game da harkar ƙwa'ar aka kira su daga cikinsu akwai muhammad ibn sa'adin katibul waƙidi akwai abu muslim wanda shine mustamli ga yazid ibn harun akwai malam yahya ibn ma'in abu zakariya akwai al-imam abu khaythama zuhair ibn harbin akwai isma'il ibn dawud akwai isma'il ibn abi mas'ud akwai kuma ahmad ibn dawraki waɗannan malaman yace lalle lalle a tura su zuwa garin da yake yana so ya magana da su haka aka tara su aka aike su suka tafi inda yake suka je can inda yake ga baki ɗayansu ya matsa musu ya musu watin a ikirahi ya nuna fushin shi cewa zai kashe su wallahi zai yi su sai da ya tirsasa musu har suka ce e sun yadda ƙur'ani halitta daga cikinsu har da ya haɗin ma'inu ya dawo daga baya yana ta dama yana kuka ya ce na ji tsoron kisa na ji tsoron duka ba zan iya irin juriyar da wasu na za su iya Allah shi kyauta malam ya ci gaba da labari ya ce muna tsallakewa ne ce sun ma katabal ma'amunu kitaban thaniyan ila ishaq bin ibrahima yastadillu fihi ala alqawli bi khalqi alquran uh, bi shubahin min ad-dala'il la tahqiqa fiha sannan ya ƙara aikawa da wata wasiƙa saboda ya samu labarin cewa waɗannan malaman sun faɗa ne kawai don su tsira da rayuwarsu aƙida bata shiga cikin zuciyarsu game da haka ba sai ƙara rubuta wata wasiƙa yana ta kafa hujjoji ya ce a ƙara tara su a gaya musu wato an samu 'yan bid'a ne su ibnu abi du'ad sun riga sun gama ruɗa shi cewa wajibi ne ya tirsa sawa mutane akan wannan aƙida don ita ce kawai aƙida gaskiya don su ba hankalinsu dama ya yi tunani idan ba su ba hankalinsu dama ya yi tunani akan harkar duniya ba akan harkar addini ba to ya fi dacewa su kasa yin tunani akan harkar duniya da haka al'ummar musulmi ba ta taɓa ci gaba ba suka suka riya mashi wannan shubhar ya hau kanta ya zauna a kanta ya rayu a kanta ya mutu cewa shi yana ganin hakan wata maslaha ce ta ɗaukaka al'ummar musulunci saman sauran al'ummomi to da suka zo aka sake kawo wannan wasiƙa ta biyu a ciki ya kawo hujjoji waɗanda yake ganin hujjoji ne game da tabbatar da ƙur'ani wai halitta ne karanta tarihin ibnu jarir ne tabari ya ce a sake gayyatan malamai ya faɗi sunayensu daga ciki akwai imamu ahmad ibn hanbal akwai kutaibatu ɗan sa'id akwai abu hassana az-ziyadi akwai bishir bin walid al akwai ali ibn abi muqatil akwai malan sa'ad waihil wasiɗi wasiti akwai ali ibn al akwai ishaq ibn isra'il akwai ibn al-hirsh akwai ibn ulayya al-akbar akwai yahya ibn abdurrahman al-umari da kuma wani malami daban daga cikin zuriyar Umar har ila yau wanda alƙali ne a lokacin a ƙasar a ƙasar Riqqa din sai kuma Abu Nasr al-Tammar akwai Abu Ma'mar al-Qati'i akwai Muhammad ibn Hatim ibn Maimun akwai Muhammad ibn Nuh al-Jandi Saburi akwai uh, ibn al-Furrijan uh, Furrijan akwai An-Nadr ibn Shumayl akwai Ali ibn Abu Ali ibn Asim akwai Abu al-Awwam al-Jazzar akwai kuma abdurrahman ibn ishaq da wasunsu waɗannan gaba ɗayansu aka zo aka tattara su aka shigo da su fada sarkin inda wannan wakilin sarkin yake zaune aka zo aka karanta musu wannan wasiƙa da aka karanta wasiƙa sai aka ce da malam bishir dan walid ma ta ƙulu fi ƙur'an ɗaya bayan ɗaya fa ana musu intabiyu qala laisa bi khaliqin wala wala kaza wala kaza aka ce a ce ba haka ake so ba cewa ake kace alqur'anu makhluq aka yi ta musu wannan tambaya ɗaya bayan ɗaya <clears throat> ko kuma ana ɗaukar minutes cewa wani ɗan wani ga abin da ya faɗa bilhar ana ɗaukar bayanai da aka gama musu wannan jarabawa ga baki su aka samu wanda kawai ya amsa a daidai lokacin shine bishir dan walid shine kadai ya amsa a lokacin duk suka ce ba su yarda ba da aka kawo kan malayin imamu ahmad dan hambali wanda shine mahallin bincikenmu aka ce mashi mata qulu ya bina Hambalin. fil qur'an a makhlukun hu ƙala Alƙur'anu kalamullah la azidu ala haza ce ni a gurina qur'ani zancen Allah ne ba zan ƙara ko kalma ɗaya akan wannan ba sai wani ba da yake cewa yanzu kana cewa ne yasma'u bi uzni waya rabi bi waya suru bi kaza ya ciri dai bana faɗan haka saboda Allah bai fada manzo Allah bai fada ba shi kenan aka rubuta waɗannan amsoshi aka kai ma sarkin musulmi a can inda yake a hanyar ta rasu baya ga nan aka sake aiko da ta wasiƙa cewa a sake tara su bai daba ya ce duk wanda bai karɓa ba a da kai a wulaƙanta shi in yana da wani mukami a gwamnati a sauke shi in yana da wani fansho a dakatar da fansho in yana zaune a gidan gwamnati a kore shi duk wata alfarma da yake ci a sanadin gwamnati a dakatar da ita in mai fatawa ne a hana shi fatawa a hana su alƙalanci a hana su limanci a masallatan gwamnati a hana su komai aka sake tara su aka sake karantar karanta musu waɗannan bayanan aka bi su ɗaya bayan ɗaya ana musu irin wannan jawabin shikenan mafi yawan suka ce sun yadda don dai a zauna lafiya sai rage sura imamu ahmad dan hambali da kuma wancan muhammad ibn nuh da imamu ahmad dan hambali su biyu ne kadai suka kafe a cikin duk wata lissafin malaman nan suka ce sam ba gudu ba za da baya da akwai mai suna alhassan ibn hamad sajjada farko ya kafe da shi da Ubaidillah ibn Umar al-Qawariri da aka daure su za a fara tafiya zuwa gurin halifa sai suka ce su a tsaya suna da magana suka ce su sun yarda shi kenan sai kwance sai da masaura Imam Ahmad ibn Hanbal shi kadai da wancan mutum mai suna Muhammad ibn Nuh su ne aka daure sai da ake daura mangala akan jaki wato ya zama su suke rike da junansu wannan na gefen wannan bangare na zaki wancan na gefe aka daure su tam da igiyoyi aka kama hanya za a kai su inda ma'amun yake to hurras wato eh, kama a ce eh, sojoji ko jami'an tsaron da suke kula da tafiya da su din a cikinsu akwai wani wanda ya siranta wa imam ahmad ibn hanbal ya ce algatu mala ya kamata ku canza magana sarkin nan yana ziran ku ne akai ku kawai ya kashe ku bai da wata magana ya riga ya zara takobi yana jira akai ku ya ga imam ahmad wannan zancen ana kamar bai wuce zango daya a isa inda yake ba wanda masu labari ma suka ce idan dare ma ana iya hango wutar da ake hurawa a wancan sansanin saboda kusancinsu tunda sahara ne muhammad ahmad anan ne aka ya daga ido tunda hannun shi ma daure yake yana ta addu'a yana ta addu'a addu'a yana yake yana cewa ya Allah karka gama fuskar mu da fuskar wannan bawa naka mamu ya Allah karka gama fuskar mu da fuskar wannan bawa naka mamu a wannan daren da bai kwana ba a daren ya mutu Allah ya kashe shi shi ma ya ce Allah ya kashe shi ba shi dai ce kada Allah ya gama fuskokinmu da nashi shikenan Allah cikin hikimarsa wannan bawa nashi ya rasu ma'amun sarkin musulmi to kafin ya rasu akwai kanin shi shine al-mu'tasim wanda gara shi ma'amun ma yana yin wannan abun akan ilimi dan malami ne yayi karatu amma shi mu'tasim Ba yi da ilimi bai yi makaranta ba abin da ya sani kawai yaƙi soja ne kawai ah, sai yayan nashi ya mushi wasici da halifanci a bayansa sannan kuma ya mushi wasici da cewa kar ka sake ka canza fatawa dangane da kalkul wannan ita ce fatawar gwamnati kar a canza ta kuma ga wannan alkali Ibn abi du'ad ka kula da shi ka bashi muhimmanci kar ka yanke wani hukunci akan addini ba tare da maganarsa ba shi kenan da labari ya iske cewa halifa ya rasu an naɗa wani sai aka ce ai kwana da su imamu ahmad a je a rufe su a gidan yari a bagadaza na aka je aka rufe su a gidan yari sai da ya shekara sai da ya wata 28 a wannan gidan yari a zamanin halifancin shi wannan mutasir shi ne ana nan fa a haka ana ta kashe mutane ana ta yanka su ana ta kulle su har aka kai ga lokacin da bayan waɗannan watannin aka zo aka fito da imamu ahmad ibn hanbal kamar yadda aka ba da labari saboda irin sarƙoƙin da aka samu shi hannu da wuya da ƙafa da ƙarma yake tafiya tafiya ma da ƙyar yake saboda nauyin kaca da sarƙa da aka ɗaura mashi sai yana yi yana rurrungume ta gashi kuma yadda aka ba da labarin shi mutum ne siriri dogo wanda bai da ƙarfin jiki da aka yana shiga fada halifa ma ana ce mashi zauna a ƙasa ma ya zauna bai nemi wurin zama ba saboda gajiya da ya riga yi nauyin waɗannan abin nan ƙarafuna da aka ɗaure shi da su to a nan ne fa halifan ya ce mashi to ni kam gaskiya da a ce ba dan na tarar da cewa na gaba da ni su suka kulle ka ba ni da ba rana da kai da shi al'amarin addini ba bai dame shi ba ce amma na riga na tarar da cewa sun kulle ka don haka dole ci gaba da wannan bincike a kai da aka ga malamai nan ka tattauna da su akan magana akan halkul qur'an in ji me za ku tattauna to annan ne fa imamu ahmad ya kore su gabaki daya imamu ahmad ya kawo musu hujjoji da ayoyi daban-daban irin fadin Allah wa kallama Allah Musa taklima ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la an kashe ya kaga Allah yana ji yana gani kenan yana yana yana Allah ya magana da Annabi Musa Allah ya ce ni ana Allah la ilaha illa ana fa'abudni haka dai ya ta kawo musu ayoyi suka ce su kuma ga nasu hujjojin da suka kawo ya warware su daga cikin hujjojinsu waccan ayat dai faɗin Allah ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdathin da kuma faɗin Allah Allah da faɗin Allah Allahu khaliqu kulli shay'in a inda yake ce musu da suka faɗi wannan aya me za ku ce game da tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha gashi Allah ya ce tana ruguza komai da umarnin ubangijinta shin ta ruguza sama da ƙasa ba ta ruguza sama da ƙasa ba kuma an ce komai haka can ma Allahu khaliqu kulli shay'in kulli shay'in komai wanda yake halitta ne banda abinda ba halitta ba kamar shi alqur'ani Imam Ahmad ya kure su da ya kure su aka ce majalisi ya kare a je a kulle shi gobe a dawo da shi sai da aka yi haka na kwana uku in ya kure su din sai kuma su ce ma halifa ya halifa wallahi wannan mutumin kafuri ne zindiki ka kashe shi kawai jinin shi yana kan akwai lokacin da halifan ya ce to shi kenan a je a cire mushi kaya a zo a zane shi har an je an ɗaura shi a jikin irin abin da yake ɗaura mutane da musu bulala ya fara yi ma halifan nasiha yana cewa ranka ya daɗe ka tuna faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ali thalas bi halasta zubar da jinin wani musulmi ba sai da abu ɗaya uku wanda ya zina yana da aure ko wanda ya kisan kai ko kaza ko kaza ya ta mishi wa'azi ya ce ban yi ko ɗaya daga cikin wannan ba don me za ka zubar da jini na ko ka da ke ka tuna tsayawa ka gaban Allah yadda na tsaya gaban ka a yau Allah ne maka tambaya aka ce sai da kamar ya yi dama zai fasa sai waɗannan malamai bid'a suka ziga shi suka ziga shi sai ce kai a da kai aka mai imamu ahmad bulala idan wani ya fara bulala suna yi kaman da tausayi haka sai ya kwace ya tura mutum ya ce wai hak a kawo wani mai duka haka suka dinga duka imamu ahmad ana mushi bulala har sai da ya suma gaba daya aka je aka rufe shi aka mai da shi gidan yarin a sume aka dinga mushi wannan bulala akalla an mushi ko an yi kwana uku ana mushi bulala kuma duk a cikin lokacin da ake dukan shi din nan yana ma azumi ya shi wajen kwana bakwai a jere na azumi yana misali da karke a ran da aka dake shi na ukun ana cikin dukan shi ne sarkin ya tsorata ya ga cewa wannan mutumin fa karfa ya mutu a nan da aka abba shi haka sai aka ɗauke shi a kai shi gidan wato ishaq ibn ibrahim wancan wali ɗin a nan aka je aka ajiye shi ya wuni a nan aka ɗauko likita ya zo ya mushi stitches ya ɗinke mashi jikin shi inda suka fafasa mashi yadda kasa ana mutum ɗinki idan ya hatsari aka mashi magani aka samu ya farfado suka yi ta murna da suka ya farfado su da suka dake shi saboda suna tsoron idan ya mutu ba a san abin da zai biyo baya ba idan talakawa suka yi bori sannan suka danka shi ga ainihin wato yan uwansa wanda shine kanin mahaifinsa din nan kawunsa aka danka shi gare shi suka mai da shi gida daga nan kuma kullum sarkin yana turawa a je a duba shi likitan shi na musamman shi yake duba shi lokacin da ya warke sai yake cewa ɗalibai cewa la ya yafe wa kowa da ya ci zarafin shi a cikin wannan abin in ban da 'yan bida su asalin malamai ce su kaɗai ne bai yafe ma ba amma da sarkin da masu dukan da jami'an tsaron ya ce na yafe ma kowa a cikinsu ba na fata ranar alkiyama a ce ga wani a cikinsu za a ce amin shari'a da ni da shi ina bin shi wani haƙƙi ce duka na yafe musu to ana kamar wannan takwaran ya sai aka kama mashi doka aka ce kar ya sake fitowa daga gidan shi hatta sallar jami'i baya fitowa baya fitowa juma'a an hana an hana shi ganawa da dalibai a lokacin ne shi kuma baqiyu dan makhlad ya tsallako daga tekun bahar abin da mediterranean daga spain ya zo koyon karatu ga imamu ahmad ya tara an hana shi ganawa da jama'a Shi ne ya zo yana zuwa gidan kamar almajiri mai bara sai ya shiga a bashi hadisi ɗaya biyu maza ya fita kar a gane haka yi wajen wata shida yana koyon karatu a gurin Imam Ahmad da irin wannan yanayi Imam Ahmad baya fita gaba ɗaya dama kuma shi kaɗai ne don yanzu wancan ya mutu shine Muhammad ɗan Nuh ya mutu a hanya an kashe ah, Nu'aimu ɗan Hammad an kashe abu yaquba al-buwaiti waɗanda waɗannan dama su ne malamai hudu da suka tsaya suka kafe akan cewa ba su yadda a ce qur'ani halitta bane imam ahmad ibn hanbal muhammad ibn nuh ibn maimun nu'aim dan Hamad al-khuzai da kuma abu ya al albuwaiti dalibin imamu ash-shafi'i a kasar misra in kun tana mun yi uke ba nan bane mun yi karatu akan wancan nasrul khuzai wanda aka sare kansa amma kan ya ci gaba da tilawa al-qur'ani haka imamu ahmad ya fuskanci wannan wulakancin jaba ana nan sai wannan halifa ya rasu halifa na gaba ya zo ya hau shi shine alwathiq wanda ɗaya yake ga mu'tasim ya ci gaba da ainihin wato yi ma imamu ahmad wannan ɗauri na gida house arrest ya hana shi ganawa da komai suka hana shi ganawa da kowa haka ya zauna cikin wannan ainihin wato lazimta gida to ana nan sai kuma aka mishi wani sharri bayan an taba gayyata shi a zamanin bayan wucewan wasik a zamanin mutawakkil aka gayyace shi cewa ya tafi inda mutawakkil yake a samira surra marra ya ce ba za shi ba suka matsa mai aka kawo abin hawa aka ce ya tafi ya tafi da yayan shi abdullahi da salihu da wasu daga cikin iyalansa a lokacin ma bayi da lafiya yana fama da rashin lafiya amma haka ya kama hanya ya tafi har ya kusa isa garin sai gwamnan bagadaza ya kai kuka gurin halifan cewa imamu ahmad ya wuce ta garin da ɗansa yake zaman kantoma shine muhammad ibn ishaq amma amur dan hambali bai tsaya ya gaishe shi ba gaskiya shi ya wulaƙanta mai da sai halifan ya ji wannan zuga ya ce ko da amur dan hambali yana bakin kofar fadin nan ne a ce ya koma ba na son ganin shi ya ce da to dama ai ta fi nono fari dama shi bai kawo kanshi wasu suke neman shi ya juya ya dawo bagdad sai aka samu kuma wani dan bid'a shine abin nan ibnu thalj abu ya abu abdullahi Ibn thalj muhammad Ibn shuja Ibn thalji wani malami ne ba hanafi wanda yake mai yawan ibada amma yana gaba da imamu ahmad ibn hanbal shine je mushi kazafi cewa wai yana hulɗar siyasa da alawiyun masu tada ƙayar bayan ma gwamnati an ahmad ahmad na zaune a cikin gidan shi tsakar dare na tulawa sai kawai ga sojoji sun kewaye gidan gaba ɗaya kamar an zo kama wani ɗan ta'adda da bindigogi da yadda ake ɗin ne suka zo da wuƙaƙensu da wuta da kayan bincike suka ce ga waranti na bincike an ji labarin yana ɓoye wani a gidan nan wanan nan kuma ba alawiye ne mai tada kai baya yace ni ba mata bazin labarin shi ba yin in za bakin yace a ai ƙarya ne a yi halifa ya samu bayanai a akai ce to kere ku shi ku duba aka ce suka shiga har cikin ɗakin matan aure suna musu bincike na rashin mutunci suka musu kata-kata da gida tsakar dare ba a samu duk wani abu da za a iya kamawa wanda ke nuni zuwa ga cewa yana da alaƙa da waɗannan 'yan tawaye ba aka kuma a ga mahalifan sannan ya natsu cewa to lalle amur dan hambali ba shi da alaka da abinda suke ciki na mulki sai ya ji daɗi sai sake aikowa cewa lalle lalle yana neman amur dan hambali ya taho inda yake amur dan hambali ce ba za shi ba aka ce ina dole sai ya ji ba da lafiya haka ya kama hanya ya tafi da ya je aka bashi wani gida na alfarma ya ce ba zai zauna ba shi ba san gida na alfarma musamman an gaya mai gidan na wani babban dan siyasa ne ce bai san inda aka samu kuɗin ba ya je da yan kuɗin da suke hannun shi je kama haya na wani ɗaki ya zauna wannan ƙaramin gida ya zauna kullum za a kawo mushi abinci irin na alfarma daga fada aka ce bai taɓa cin wannan abincin ba sai ya sati yana azumi bai samu abin da ya ci ba ya na 'ya'yan shi ce su salihu da su uh, abdullahi su ko ba su hannu ba suna ɗan cin abinsu suna ɓoyewa bai san ana kawowa ba aka kawo a kawo mushi kuɗi yau ya ƙi karɓa a kawo mushi gobe ya ƙi karɓa suka gare kai ga talauci ga yunwa suka ba kansu fatawa su za su dinga karba gaskiya da ka suka dinga karba ba da sanin shi ba to da ya gane fa suna karba shine ya daina musu magana gaba daya har ya mutu baya musu magana baya cin abincin gidansu har yayi wasici kuma cewa in ya mutu ka a mushi wankan gawa da ruwan rije gidansu rije yayan da ran da ya mutu ruwan siyarwa aka siyo aka mushi wanka da shi wato amma Ahmad bin jama'a karke ne da ya je gun halifan gaban halifan halifan ya ce yana so Ahmad dan Hanbali zai ma dan shi al-Muqtadir addu'a ga uwa halifan ga jikan take nan ga halifan ya zo ya zauna yayin yaron addu'a uwa ta ce don Allah wane ka kyala wannan da ta ya kuma gurin iyalen shi wannan baya cikin irin harkar wannan ba dan siyasa bane da ta ga yadda yake mutsu mutsu ta ce ka bar shi ya koma sarkin ya hada mishi goma ta arziki aka sa mishi wata riga irin ta alfarma to a wurin da ya haƙura bai yi kokowa ba aka sa amma yana fita ya je ya cire ta ya sai ta sadaka da kudin aka biyo shi da dinari dubu aka ce gashi in ji halifa ya ce a mayar aka ce ai sarki baya kyauta a mayar dole ka karba suka bar sa ran gari na wayewa ya ce wa yayin wallahi je ban iya bacci ba tunanin kudin na a gidan nan ya rubuta sunayen malaman hadisi da dalibai da talakawan gari ya ce a kaiwa wani a kaiwa wani har jakar da aka sako kudin ita ita ma a je kasuwa a sai ita a kaiwa wani gari ya waye halifa ya zai labari har zai fushi sai wani mai hankali a cikin shi ya ce mishi alaga ranka ne ai yayi sadaka ne a madadin kai ai shi bai da bukatar wannan kudi me zai da su haka Ahmad dan Hanbali zauna har olsa ta kama shi a tarihin shi olsa ne ta kashe shi yunwa domin likitan sarki in ya duba shi ya ce ma sarkin wannan mutumin ba abin da ke damun shi illa tsabara gen yunwa cutar shi ba ta warkewa ba ne ba shi ne olsa ba ba shi da hanyar arziki ba shi da sana'a in banda wata rumfar kasuwa wadda ya gada a gun babansa ita ne yake ansan kudin hayanta idan kudin hayan ba su zo ma sai kyala yan hayan ya ce ba komai Allah ya kai mu wani wata ba zai bi su kuma bashi da baya ba sai ya ban musu wannan da ka sai zama a cikin bukata yake bukata ta tilas mun karanta a baya mutumin da aka sace mishi kaya wani ya zo ya bashi sadakan kudi ya sai kaya ya ce baya so gashi tsirara ko aka ce to bashi bai ce a baya son bashi ma bai ma ba amma dai ka zo a rubuta maka hadisan da baka da su sai ka bana matsayin kuna aiki da to abin da yake kyan yana yin itace yana rubuta mutane karatun da su basu haddace ba su biya shi ya kwafe musu yana aikin gini kama a ce lebura kenan mai daukan kasa ko kwaba siminti yana aikin haƙar rijiya imam ahmad guna hanbal duk waɗannan ayyukan na wahala su yake don ya ci abinci bai yadda ya karbi komai ba sanda ya rasu har ila yau halifan ya aiko da na'ibu bagdada ya aiko da likafani na alfarma 'ya'yan suka ce a sarki ya mushi alfarma cewa ya yafe mushi duk abin da baya so daga cikin abin da baya so kuma shine baya son a bashi kyauta yana raye balantana ya mutu da muna karban kyautar ku ku ba za mu shi wannan ba a mayar an riga an sami likafani kuɗin da ya bari ba sai da kafani ba sai guda biyu sai ɗan uwansa hambal wanda suke cousins ne kuma ɗalibinsa ne shi ya kawo gudunmuwar ragowar da kafanin aka samu gyauto da To imam ahmad ibn hanbal jama'a haka ya zauna a wannan gari na samura cikin kunci da bala'i ga daula a kewaye da shi shi kuma ba da yake damu shi ba daga karke dai da suka matsa suka gade dai baya bukata abin da suke bukata suka bar shi ya dawo gida ya dawo yana ta kuka aka aka bashi jirgin ruwa ya dawo da shi yace baya su ya nemi jaki ya hau ya shigo bagadaza a koye ba wanda ya san ya shigo dama ya gaya musu zamu yada zango a waje har sai dare yayi sannan mu shiga gari ba na so a san na shigo garin nan yazo ya dinga kuka yana tuba cewa shi tsawon rayuwar shi ya guje mu sarakuna yanzu kuma a ƙarshen rayuwar shi ya shige su wai haka ma ganin shi ya shiga cikin sarakuna ne ya Allah ka yafe mu yayi ta tuba yayi ta tuba wai wannan zuwa gun sarakunan da tsawon dawon shi daza haka wannan sarki ya dinga ainihin wato mu'ahadarsa kullum a kawo mishi wannan kyauta ya ƙi karba a ƙullo ta ya ƙi karba a ce ya bada shawara wa ya kamata a ba mukami kaza ya ce shi ba ruwan shi ya bada shawara me ya kamata a yi da suwa ne domin wannan alƙalin ibnu abi du'ad daga baya Allah ya kama shi farko tukunna ya kamu da ciwon abin nan stroke ya samu kyanyewar jiki shekararsa hudu a tsuguna a wuri guda sai an kwantar sai an tayar kamar da kasan dai larura tana samun masu ciwon ainihin wato stroke su kasance ba sa iya komai musamman ya zama jikin da yawa inda ya abin nan daga ƙarshe kuma sarkin ya kwace duka dukiyarsa da komai nashi ya jarrada shi daga duk arzikinsa ya kwace arzikinsa ya ce ya gane duk wannan dukiyar gwamnati ce ya kwashe saboda yana yana alƙali haka imam ahmad bin hanbal ya zauna cikin wannan talauci ya rayu shekara 77 a cikin wannan bala'in talauci a tsawon wannan shekarun ne ya rubuta littattafansa musamman musnad dinsa a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa musamman sa'ad da ba shi ganawa da mutane dinnan an yi an yi da shi ya dawo karantawa ya ce a ba zai dawo karantawa ba irin wannan dai da ake yi da ba zai dawo gari ta ba ya riga ya yi rauni ciwo ya raunata shi saboda wancan dukan da aka mashi ya riga ya raunata jikinsa ga kuma ulcer ta riga ta zama terminal ta kama shi mugun kamu laka sai zama kusan yau da lafiya gobe cuta wajen shekaru takwas a haka yi cikin rashin lafiya da talauci da yunwa Allah ubangiji ya gafarta mishi idan kana karanta tarihin nan jama'a wala sai ka nemi kai kuka musamman kana da ragowar imani to sai a cikin zuciyarka in ka tuna matsayin Imam Ahmad ibn Hanbal za ka zo ka ji irin mafarkai da aka dinga yi ana ganin shi cikin falala da irin ɗaukar da Allah ya bashi ya rashin lafiya kwana da kwanaki ya ba da wasiyarsa a rubuce da kan shi ya rubuta ta ya sa aka tattara mashi jikokinsa ‘ya'yansa kenan ya yi ta sumbantarsa ɗaya bayan ɗaya yana musu addu'a har da ma ‘ya'yan shi domin an haifa mashi yaro a kusa da rasuwarsa tunda yana da sadaka da yake da ita da kuma matarsa wadda ta daina haihuwa to amma wannan sadakan ta haifa mishi ɗaya akalla biyar wanda daga cikinsu akwai wanda ya bari a yaye da kuma wanda ma ya bari mai shan nono to ya dinga rungumar su ɗaya bayan ɗaya yana musu addu'a yana yana sa musu albarka har zuwa eh, eh, ranar juma'a sha biyu kenan ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara ɗari biyu da ainihin wato a abin nan da arba'in da ɗaya yes biyu da arba'in da ɗaya shi ne shekarar rasuwarsa shekara ta 241 da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu ya cika shekara saba'in da bakwai ya kama hanyar ta da takwas tun wannan daren juma'a ba a gane kan shi ba ciwo ya kai ciwo har zuwa wayewar gari ta ainihin juma'a da hantsi Eh, ya ce ma 'ya'yan su mushi alula suka yi mushi alula ya zauna ya kalli gabas a haka yana zaune kamar da aka ba da labari Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki rayuwarsa yana mai ainihin wato tasbihi da zikiri da sauransu haka gari ya tsaya cik saboda rasoshi, komai ya tsaya aka rufe kasuwa da masana'antu da makarantu nan da nan labari ya kai ko ina garin ya cika ga gabaki daya ya batse da mutane ko ta ko'ina maza da mata musulmai da kiristoci 'yan adam da aljanu duka an ba da labarin sun halarci da na'izan imam ahmad ibn hanbal sannan an yi mai sallah ba za ta kirgu ba wasu su yi wasu su kara amma asalin sallar da aka yi shi wannan gwamna na bagadaza a lokacin shi ya mushi limancin sallah har ma mutane suka dinga mushi murna cewa shi ma ya samu falala a ce shi ne limamin gawa na sallar da imamu Ahmad ibn Hanbal bayan da aka gama sallar ya sa an je an yi kiyasin filin da aka yi sallar shi gwamna cewa mutane nawa za su iya tsayawa a wannan filin a sahun sallah sai aka ce za a iya samun mutane miliyan biyu da rabi haka aka ba da labari shi ne a mi'ata alf alf ok dubu ɗari biyu da hamsin amin mi'a ta alf hamsin mutum dubu ɗari biyu da hamsin aka kiyasi cewa sun tsaya a filin da aka yi mushi sallah wannan banda wanda suke cikin anguwanni da layuka da wanda suke jiwa daga cikin gidaje da wanda suka hau kan sorayen mutane da kan bushiyoyi wasu ma daga tsallaken kogi haka asalin filin inda mutane suka tsaya kawai aka yi wannan estimate ɗin na mutane da filin zai iya ci kabarin shi ya fi shekara uku kullum cikin ziyara mutane suna zuwa suna abin da har ma ya saba wa shari'a sun kibarin kabarin sun kibarin na cikin kabarin ya kwanta salin alin sun dame shi da ziyara da zuwa da wasu su ɗebi ƙasa wasu su kai yayansu su shafa su a kai suna neman tabarraki da sauransu haka imam ahmad bin hanbal ya rayu cikin wannan karama kuma ya mutu cikin wannan karama tashi ta ainihin wato malami na kirki kasar bagadaza kusan gabaki ɗayanta ta yi watan kuka da alhini na rashinsa an ta mishi addu'a masoya da makiya da waɗanda suke na kusa da na nesa sun ta mishi addu'a suna neman Allah ya mishi gafara suna ganin shi a matsayin mutumin kirki wanda yake babu irinsa babu tamkarsa a wannan zamanin an yi an ruwaito ta hanyoyi da dama labarai wanda suke kusan a ce sun yi tawaturi gane da kisoshi da aka bayar a kan irin abin da aka gane masa na alamar watin samun rahama Allah ko alamar cewa Allah ya karbe shi domin dama ishi mafarki bayan hujja ba ne. amma musulmi yakan ji natsuwa ya kuma ƙara jin kwanciyar hankali idan ya ga musulmi ɗan uwansa ko wannan kusancinsa wanda ya rasu in ya gan shi a cikin kyakkyawan hali a mafarki kamar idan ya gan shi a cikin mummunan hali zai ji damuwa da tsoro wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma abu ne tabbatacce za mu karanta wasu daga cikin labaran mafarkan da aka yi insha Allah kafin nan akwai labari mai ban sha'awa cewa shi wannan sarki mutawakkil daga ƙarke ya zo ya soke wannan magana gaba ɗaya yake cewa ya hana ya ba da doka a hukumance cewa a daina magana akan kan kar a sake. kar a sake jarabtan wani malami a kai, kuma duk wani wanda aka kulle shi ko aka cutar da shi akan wannan mas'ala dangane da ya nace akan cewa Qur'ani magana Allah ne idan gidan yara a kulle shi a sake shi idan duke shi a kwace a maimai da kayan shi idan wani mukami ne aka kwace a maimai da mukamin shi idan albashin shi ne ko fanshin shi aka dakatar a ci gaba da gudanar mushi da dukiyarsa ya hana wannan abun gabaki daya kaga cikin ikon Allah shi kakan wato haruna rashid kenan kashe yan bidiya yake duk wanda yake da akida ta bidiya kashe su yake aka zo dan shi ma'amun shi kuma ya goyi bayan bidiya da shi da ƙaninsa ‘ya'yan shi guda biyu ma'amun da mu'tasim da kuma wafiq dan gidan mu'tasim su uku suka zo suka raye wannan mugu akida sai kuma dan gidan wasik din shi kuma shine mutawakkil shi kuma ya zo ya kashe ta ya ce a daina kar a saki daga nan kuma na al'amarin ya mutu ya waye gari sai dai tarihi wata rana wani mutum ya taɓa rubuto ma halifan wasiƙa cewa Ahmadu ɗan hambali yana zama a majalisar shi yana zagin iyayenka da kakanninka sai mutawakil ya ba shi amsa ya ce ma'amun da kawuna ma'amun ya ruɗe ne yan bidiyar da suka kewaye shi suka ruda shi ya rasa gaskiya al'amari ya sanya su suke da hukunci akan shi haka yace amal ma'munu fa innahu khalaqa fa sallata an-nasa ala nafsihi wa amma abi al-mu'tasim yace babana kuwa mutasib fa innahu kana rajul harbin shi mayaki ne kawai wala yakul kulle basrun bil kalam bai san komai a cikin ilimin kalam ba wa amma akhi al-wathiq fa innahu istahaqqa ma qila fihi dan uwana ko wathiq da aka ce mishi batacce ne ya cancanta sannan ya saka mutumin bulala 400 amin 500 ma zuwa ta riwaya har masu kula da suka ce ranka ya bulala ta yi yawa ba a rage bai ce 200 na saba min da yi ni khalifa 200 na saba maka da ya kai gwamnan garin da yake 100 na kazafin da yawa imamu ahmad ibn hanbal da aka duka sai an mai su sai da aka mashi bulala 500 aka bar shi a sume saboda kawai ya kawo gulma imamu ahmad ibn hanbal haka aka ba da labari kamar da malamai suka ruwaito bayan da imamu ahmad ya rasu mutane da dama sun dinga yin mafarkai suna ganin shi a mafarki suna ba da labarin abin da suka gani daga cikin mafarkan nake so na karanta mana wasu daga cikin littafin nan na ainihin wato siru a alamin nubala wanda shine fi kawo su da yawa wannan duka bayanan na taƙaito su ne kwarai da gaske daga littafin albidayatu wan haya ta limamul hafiz ibnu kathir wanda yake son ƙarin bayani sai koma can ya karanta ko ya koma ɗayan littafin shine sirra alamin nubala ɗin ko tarihul islam ko kuma ya koma cikin littafin alkamilu fi tarih da dai mafi yawan littafan da suka yi magana akan wannan kabiyar wanda kawai da gaske mai littafan tarihi wanda za ka samu bai ba ta muhimmanci ba shine watin abin nan abin nan ibnu khillikan shine kawai bai muhimmanta ta wajen yin bayani akan ta dalla-dalla ba wallahu ta'ala ala to baya ga wannan kamar yadda muka ji sai mu ɗauka mu kai ga bayani akan wasu maganganu da aka ruwaito a nan cikin ko aka kawo a nan cikin littafin abin nan siyaru a alamin nubala gashi inda imamu ahmad bin hanbal a cikin tarihinsa aka ce daga shafi na 283 mana ya ce wa kala bin abbasin kadima rajulun على عمر فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا nan yana magana ne shi albamu zahabi yana a kan. yadda za a waye gari ilimi ya lalace yace wani mutum ya zo wajen Umar dan Khattab sai Umar ya tambaye shi ya labarin Al'ummar wurinku sai yace ai yanzu muna da alarmomi a garinmu guda kaza ai an samu ci gaba na addini yawan alarmomi da masana فقال ابن عباس فقلت والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم في القرآن هذه المسارعة ابن عباس يتي والله نيدي بانا سوء أتي awayi gari mutane suna da wannan gaggawar ta yawan haddace alkur'ani fazabara ni umar sai umar ya harare ni shi wani irin mutum ne ga kuma musulmai sun haddace alkur'ani kana ganin wai bai dace ba wa qala ma yace ka sa abin da kake faɗa kuwa fantalaktu ila manzili ka'iban hazina umar ya mani cin mutunci ya ci fuskata na tashi na kuma gida na cikin bakin ciki da damuwa faina ana kadhalika ina haka id atani rajulun sai wani yazo yace ajib amiral mu'minina sarkin musulmai umar na neman ka fa kharajtu fa idha huwa bil babi yantadiru sai na fito sai na ganshi a kofar gidana yana jira fa akhadha bi yadi fa khalabi sai ya rike hannuna ya ja ni gefe wa ya yace mallazi karita me abinda kake kyama game da yawan mahaddata qultu ya amiral ya ce Allah ya taimake ka ranka yadi mata ya ta tasara'u hadhihi almusara'a yahtaqu wa mata ma yahtaqu yahtasim in ka ga mutane suna gogoriyan haddace alqur'ani yace to za su kwayi gari suna wa junansu kafa wa junansu hujja shine ya haƙo. duk sanda ko suka fara kafa wa junansu hujja wane yafi wane iyawa wane yafi wane yawan tilawa ai wane ya ma haddace a wata kaza wane ma shi ya kamata ya ci wannan musabaka ai su wane sun yi magudi suna kafa wa junansu hujja akan mun fi su wane su wane sun fi mu ko yace to yahtasim za su fara rikici akan addini wa mata ma yahtasimu yahtalifu da an fara rikici kuma za a fara sabani Wamata, mata ma ya talifu ya tatilu da an fara saɓani kuma sai faɗa da kasa juna ƙala lillahi abuka ce Allah ya ji kan babanka wallahi in kuntu la aftumu hannasa hatta ita biha ce wallahi wannan karatun ina sane da shi na dinga ɓoye shi ne haka ka zo ka fara saboda kar kuma a ga mutane haka su ke gaba ɗaya su ƙi koyon alkur'ani gashi ya ci gaba da cewa wa qala khudhaifa ittaqullaha wa khudhu tariqa man kana qablakum wallahi la in istaqamtum laqad sabaqakum sabaqan ba'ida da inis uh, taqamtum laqad sabaqakum sabaqtum sabaqan ba'idan wa uh, subaqtum sabaqan ba'idan wala in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'idan aw qala uh, mabinan yace ku bi wanda suke gaban ku kar bid'a wallahi in kuka ce za ku kauce to ma wuce in ma kun bin dai an wuce Ya yace wa qala salihun sami'tu abi yaqulu al-jahmiyatu thalathu Firakin. Firkatun qalat al-qur'anu makhluq wa ƙalu Kalamun kalamullahi wa sakatu wa firkatun ƙalu lafduna bihi makhluqun Sun maƙala abi la yusalla khalfa waqifiyin wala lafziyin amma hambali ya ce. jahamawa kala uku ne akwai mai cewa ƙwar'ani halitta ne akwai mai cewa ƙwar'ani magana Allah ne sai ya shiru ba zai ƙara da cewa ba halitta ba ne ya ce akwai mai cewa labzi bil ƙwar'ani makhluk ya ce duk waɗannan ɓatattu ne ba a sallah musu idan sun mutu ba a sallah a bayansu malam ya ci gaba da cewa faqad kana hadha al imamu la yara al khawda fi hadha al bahth khawfan min an yatadarra bihi ila al qawl bi khalq al qur'an Imam ahmad ya kasance baya ganin dacewar a nitsa cikin wannan karatu na magana akan a ƙur'ani da lafazi da wane ne yace dan kar a kai ga cewa ƙur'ani ba halitta ba zancen Allah bane wal kaffu an hadha aula a bar shi shi ya dace amanna billahi ta'ala wa bi mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa aqdarihi wal ba'thi wal ardi ala Allah yawmil qiyamah yace mun imani da Allah da Manzan Allah da mala'iku da annabawa da mazzanni da littattafai da ƙaddara Allah da tashin alkiyama da gabatar da ayyuka a gaban Allah ya ci gaba da bayani ina tsallaka mana ne bayanai ne masu yawa kwarai da gaske sai a koma ɗan uwa su koma su karanta shi malam ya ci gaba da cewa na'am yace a akwai wata hikaya sananniya da ake jinta wanda ya faɗi matsayinta a nan ita ce cewa da Ahmad dan Hanbali da shi da da da shi da ainihin wato ya haɗa ma'inu sun je wani masallaci sun yi sallah shikenan sai wani ya miƙe da cewa haddasana Ahmad ibn Hanbal wa ya ibn Ma'in qala haddasana fulan qala kaza kaza kaza suna ta mamaki kowa ya ce ka bashi wannan hadisi ya ce ni ma ban bashi ba suka tara wannan mutumi suka tambaye shi ya ce kwarai kuwa ai wani da wani su suka bani wannan hadisin sai ya ce suka ce mashi to ai kuma mu ne wani da wani nan sai ya tsaki ya ce dama na da ina jin cewa Ahmad dan Hambali da ya dan Ma'inu wasu wawaye ne ban taba tabbatarwa ba sai ku kadai ke da irin wannan sunan akwai mutane da na koyi hadisi a gunsu sun fi guda kaza masu suna Ahmad dan Hambali da masu suna ya dan Ma'inu wannan kisa ce ce shahararriya amma mun kara ce bata da asali wallahu ala gashi sai zafi yake cewa an ba'una an Muhammad ibn Isma'ila an Yahya ibn Manda الحافظي أخبرنا أبو الوليد الدي بندي سنة أربعين وأربعمائة أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الأسود بدمشق قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر النهاوندي قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زورانا لفظا قال حدثنا أحمد بن جعفر بن جعفر الإستخري قال قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل hadha madhhabu ahli ilmi wal athari yana ruwaitowa ne da isnadi littafin ar-radd al-jahmiyya gashi imam ahmad yana cewa kaza da kaza da kaza hadha madhhabu ahli ilmi wal athari faman khalafa shay'an min dhalika aw aba qailaha fa huwa mubtadi'un wannan shine mazhabin ahlus sunna malaman ilimi malaman hadisi wanda ya saba wa wannan ko ya kyamaci wani wanda ke da irin wannan aqida to dan bid'a ne wa kana qawluhum innal imana qawlun wa amalun wa niyyatun wa tamassukun bis sunnah wal imanu yazidu wa yanqusu wa man za'ama anna al imana qawlun wal a'mala shara'i'u fa huwa jahmiyyun wa man lam yara al istisna'a min al imani fa huwa murjiyyun wa zina was wa qatlu an nafsi wa shirku kulluha bi qada'in wa qadarin dogon zance ne da bayanai akan tabbatar da danganta littafin gare shi ko akasin haka wallahu a'lam sai ya ci gaba da cewa jama'a duk waɗannan daga cikin taskar tarihin ne ina tsallaka su ne a kaɗan-kaɗan haka abubuwa da za su zama fa'ida sai a koma a yi ta karanta su ga shi malam ya ci gaba da cewa min ajibi ma sami ituhu min ha’ula da hadafin juhali in annahu ya kuluna ibuna kiri yake cewa daga cikin abubuwan da na ji daga cikin jahilai wawaye waɗanda suke suna zagin ɗan hambali suka ce ahmadu laisa bi Ahmad dan Hanbali ba malamin fiqh bane walakinahu muhaddith ai malamin hadisi ne kawai Ƙala, sai malamin ya wa hadha ghayatul jahl wannan shine matuƙa game da jahilci li'anna lahu ikhtiyaratun balaha alal a hadifi bina Allah ya arifu aksaru suna faɗan wannan ne saboda yana da maganganu da ya faɗa na fiƙihu wanda ba su taɓa sani ba tunda ba su ba malaman hadisi ba ne wa rubba ma za da ala kibarihim manyan malaman su ma basu su sani ba sai suke faɗa wannan magana qultu zahabi yace wa ahsibuhum yadhunnuhu kana muhaddisan wa bas yace ina tsammanin suna nufin malamin hadisi ne kawai wa bas kama a ce wa hasab eh, larabci ne irin na yan na yan birni bal yatakhayyalunahu min babati muhaddisi zamanina ko suna tsammanin shi irin malaman hadisin zamanin mu ne inji zahabi wa wallahi zahabi yace na rantse da Allah Laƙad balaga filfiƙihi fiqhi rutubata rutbata laifi wa malikin wa shafi'i wa abi yusufa na rantse da Allah imamu ahmad a wajen fiƙihu ya kai ƙwarewar laisu ɗan sa'ad da maliku ɗan anas da shafi'i da abu yusuf al wa fi zuhdi wal wara'i rutbatal a wajen zuhudu kuma da ƙyamar duniya da taka tsantsan ya kai matsayin fudayl ɗan iyad wa ibrahim ibn adham wa fil hifzi rutbata shu'ba a wajen hadda kuma ka ce matsayin su ne da shu'ba wa hal qattan wa ibn al madini waɗannan sune sawon shi a hadda walakin al jahila la ya'lamu rutbata nafsi amma shi jahili bai san matsayin kanshi ba fa kaifa ya'rifu rutbata ghairi taya kake tsammanin jahilin da bai san matsayin kanshi ba ya zai yi san matsayin wani malam ya yace samitu abazur ata kulu kana ahmadu la yara kitabata? an abi nasirin tamar, wala wala haibu na ma'inin wala ahadan wala ahadun mimmanin tuhina fa ajaba malam amur dan hambari ya kasance baya kallon baya ganin dacewar riwaya a gun waɗannan malamai saboda an yi musu jarabawa sun yadda da khalqul qur'an ko da dai sun yi ne ta babi na ainihin tawili bai ba su wannan uzurin ba malam ya ce. قال أبو أوانا سميت الميموني يقول saha indi أن أحمد لم يحضر أبا نصر التمار لما مات يا إن كنت ما تشوى إمام أحمد دان حنبلي لوكتين دا مالا أبو نصر التمار يرسو ko jana'iza sabe je ba fa hasibtu anna dhalika li ijabati fil mihna sai ce ina ganin saboda ya amsa kira ne na amsan wancan magana haka yace wa anil hajjaj an hajjaj ibn sha'ir sami'a ahmad yaqulu law haddastu an ahadin mimman ajaba la haddastu an abi ma'amarin wa abi quraib da zan ji hadisi daga wani ire-iren waɗannan tura na ji waɗannan mutane qultu zabi yace lianna anna aba ma'amarin al na nadima saboda abu ma'amarin na nadama wa maqata nafsa ya ji haushin kansa wal shi kuma ɗayan abu quraib ajrau lahu dinaraini ba dana dinaraini ba'da farar ijaba faraddahuma a faƙari sun ba shi dukiya bayan ya amsa din amma sai bai amsa ba ya hakura talauci shi mai musu da dukiyarsu ce sam ba zai ba ba yace wa qala ibn al-jawzi imamu la yara wada al-kitabi wa yanha an kitbati kalamihi wa masaili amma ɗan hambali baya ganin halastin rubuta littafai da suke ɗauke da maganganu na malamai don haka shi ba a rubuta maganganunsa sai dai hadisai kawai don haka in ya kana rubutawa sai ce a goge ya ci gaba da cewa wakanat lahu tasanifu wakanat lahu tasanifu kathira ya yi littafai da yawa wasan nafal musnada wa huwa salasuna alfa hadith ya rubuta musnad a cikin hadisai dubu talatin wa kana ya ƙuri libnihi abdullah yana cewa ɗansa abdullahi ihtafiz bi hadal musnadi fa innahu ya lin Lillasi imaman ka rike wannan littafi zai zama jagora ga mutane wa tafsiru ya da tafin tafsiri wa huwa mi'atun wa alfan hadisi ne guda 120 akan tafsiri wan nasikh wal mansukh wat tarikh wa hadisi shu'ba wal muqaddam wal mu'akhkhar fil qur'an wa jawabatil qur'an wal manasik qultu zabi yace wa kitabul imani wa kitabul ashriba duk wannan tafan shi ne wa kitabul fara'id duk waɗannan wasu su ma sun bata ba a gansu ba a gashi nan da ya ci gaba da magana yake cewa wajama abubakar al-khallal sa'ira ma inda ha'ula'i min aqwali ahmada wa fatawi bayan da ya kawo maganganun maganganu akan bayanin ɗaliban shi da suka rubuta maganganu daga gare shi yace khallal ya tara maganganun waɗannan daga baya fatoyin da suka rubuta daga Imam Ahmad ya tara su a wuri guda daya wa kalamu fil ilmi war rijali was sunnati wal furu da magana akan illa da magana akan mazaje da magana akan sunna da fikihu, hatta hasala indahu min dhalika ma la yusafu kathara har ya tara abinda bai iya yiwuwa a siffanta shi saboda tsaba ragen yawan shi ya tara ainihin wato littattafai da yawa akan haka sannan ya kawo bayani akan iyalan Imam Ahmad ibn Hanbal cewa ya auri Abbasa matar shi ta farko kenan wadda bata haihu da wuri ba bata mahaihu ba kai ta mutu sannan sake haifan auren wata mata mai suna raihana wata balarabiya ce ta haifi ta haifi ainihin wato abdullahi kenan ita kuma waccan baya ganin kuma ya sake aure abin nan ya sake abin nan ka ya sake yin aure na uku nan bayan shekara ashirin ya sake yin aure na uku sannan daga baya kuma ya sai wannan baiwa wadda yake yin sadaka da ita ita ma ta haifa mushi ƴaƴa daga cikin ƴaƴanta akwai abin nan Zainab akwai Hassan da Husaini tagwaye ne sannan akwai kuma wani Hassan din daban da Muhammad da akwai Sa'idu duk wannan 'ya'yan da ita baiwa ta haifa mushi sunan baiwan Husn sunanta kenan Husn haka ya sa mata haka ake kiranta da shi har ya mutu Eh, suna tare suna rayuwa a tare a matsayin sadaka wadda take ummu walad kenan gashin ne gaba da bada labarin abinda ya faru da 'ya'yan shi bayan rasuwar shi da yadda su suka samu arziki da sauransu ɗaya daga cikin su kuma abdullahi aka waye gari ya gaji ilimin mahaifin dan ya zauna ya koyi ilimi yadda ya kamata a gun babansa Allah kuma ya mushi budi akan ilimin ya zama babban malami daga cikin manya-manyan malaman hadisi a duniya Allah ya kara mashi rahama to ganin jama'a saboda gudun lokaci sai mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba shi abin da muka ce za mu karanta ma mu kai gare shi ba ne magana akan wasu daga cikin manama a da shi ne abu na gaba a cikin wannan darasi daga nan kuma sai mu koma cikin asalin littafin na ainihin wato al'ulu muktasar ɗinsa subhanakallahumma wa bihamdika a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu